wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bi hadihi wa samtaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ɗaya ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin alhaddul fasil bayanar takalil wal ittiba yau za mu karanta muna cikin shafi na shidda daga tsakiya na. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن رشد في موضع آخر العلامة ابن رشد يا فدا أو وجه دبن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا متواترا شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا بايد لاباري لاباري متواتر وقال علم به وند علمي يا أو كدشي بمعنى يقيني يا أو كدشي إنك جمع لما حديثي ko malaman fiqh sun ce wa ma'al ilm bihi suna nufin abun yaqini ya tabbata a garin a gare shi bi ma'ana babu wani alamar kokonto a cikin wannan magana din annahu sayahdi fi akhir zaman hakaman cewa lallai annabi Isa alayhi salam da sannu zai sauka a ƙarshen zamani yana hakaman alƙali wato ma'ana mai hukunci ajilan mai adalci muka kidan duk dai mai adalci wa ya kasiru saliba wa ya kasiru khinzira zai karya cross kuma ya kashe alade wa ya fi bilmal sannan kuma dukiya zai yawaita a cikin al'umma a zamaninsa wa wajaba tasdiqu ala kulli muslimin bidhalik ya zamanto wajibi gaskatawa akan kowane musulmi kamar ne kowane musulmi inji al-allama ibn rushd al-maliki dole ne kowane musulmi ya gaskata wannan al'amari kama fa'ala abu hurairah kamar yadda abu huraira radiyallahu anhu ya aikata wa kana yalqal fata shab fa ya kasance abu huraira radiyallahu anhu yana gamuwa da saurayi an gane ko matashi sai ya ce masa yabna afi ya kai dan dan uwana innaka asa an talqa isa ibn maryam kai lalle kai ana fata ka hadu da annabi isa dan maryam fa qara'ahu minni salam ka karanta masa sallama daga gare ni an gane abu huraira yana kokari ya shajja al a akan tabbatar da dawon annabi isa alai salam an gane wannan ko to shi ya sanya daga ya ga saurayi sai ce zai yi waƙi da nan gaba Allah ya sanya kana raye annabi isa dan maryam ya bayyana idan annabi isa dan maryam ya bayyana ka ce abu huraira yana kai da shi an gane ko hmm. eh sai na ce wa hadar rajul kada bi zahir kalami malik bi ne wannan mutumin doktorul Giyas al-maliki ya yi riko da zahirin maganar malik inda yake cewa Bana yi ne maryam ibn salasin mabati salasun wato ya kasance annabi isa dan maryam dan shekara talatin ne madati salasun fa ma za ta tazir hmm. yace talatin ya riga ya shude me kake jira wa qala wa mata ibn na sana ce annabi isa ya mutu yana shekara talatin da uku. wata raka zahira kalami fi qawlihi wannan ne zahirin magana imam malik hmm. an gane ku to sai shi da ya sai ya bar zahirin magana imam malik inda yake cewa man nasu baladin ana nan mutane suna cikin wani gari iz yasma'una li iqamata yuriduna salata sai kawai gashi nan mutane suka ji ikama. suna so su yi sallah ga gashahun gama mutum fa'iza isa ibn maryam annazal sai girgije ya lullube su suna so su yi sallah kenan sai ga girgije ya lullube su sai ga annabi isa dan maryam alaihi salam ya sauka fa hada in dalla ala shay'in kaga wannan malik ya faɗi wannan magana eh. sai ga annabi isa dan maryam ya sauka to wannan magana in har yana nuna mana wani abu fa inna ma dillu ala anna isa ibn maryam hayyul lam yamut wannan yana nuna mana cewa lalle annabi isa dan maryam rayayye ne bai mutu ba wala budda an najma baina qawlai malik kama ba makawa mu yi jami'i tsakanin maganganu guda biyu na imam malik kamar yadda al'allama shekul malikiya fi asarihi eh. ala wa huwa ibn rushd yadda shi ma yayi kokarin yayi jami'in maganganu guda biyu na imam malik an gane wannan ko hmm. bai dauki magana ɗaya ya bar magana ɗaya ba hmm. da matsa'ida ta usulul fiqi tana cewa hmm. idza amkana al-jam'u fala faru ila ghairi hmm. an gane in zai yi a hada ainihin nasoshi gaba ɗaya kowanne yayi aiki to ba a tafiya zuwa ga waninsa to bari mu ji abin da ibnu rushd ya faɗa qala ibnu rushd ibnu rushd ya faɗa cewa qawluhu wa ma kibr 30 sana ce wanda yayi ya rasu yana ɗan shekara talatin ma'anahu kharaja min ad-dunya wa rafa'a wa rufi'a ila Allah azza wajal eh ma'anan mata din nan eh. ai annabi Isa ya fita daga duniya an daga shi zuwa ga Allah azza wajal wa huwa fi hadha sin alhali yana cikin wannan shekara kenan an daga shi ya fita daga duniya an daga shi zuwa ga Allah an gane ko alhali yana cikin wannan shekara hmm. shine fassarar da al-allama ibnu rushd ya yi zuwa ga maganar imamu malik ah. mu duba littafin albayan wa tasir wa shah wa hmm. tawjih ah. wa ta'lil li masail al-kutubiyya ah. mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da sha bakwai sai na ce wal mautu huna laisa mautan tabi'iyyan haqiqiyyan wato mutuwa a nan wajen ba wai yana nufin mutuwa bane na ɗabi'a na haƙiƙa bal kama mala ilaihi ibn rushdin a kamar yadda al'allama ibn rushd ya karkata zuwa gare shi Allah ya baka rahama al-mautu bi ma'an al-qabd ila sama cewa ma'anar mutuwa nan shine karban sa zuwa sama wal khuruj min ad-dunya da kuma fita daga duniya mautan ala sabil at-tajawuz wato an kira shi mutuwa ne akan hanya na majaz hmm. an gane ba wai mutuwa na hakika ba hmm. da a ce mutuwa ne na hakika da imam malik kuma bai tabbatar mana dawon annabi isa ba an gane imamu malik bin anas shi kuma da kansa din kuma ya tabbatar da dawon annabi isa kamar yadda muka yi bayani a can baya to kaga za mu fahimci maganar shi kenan cewa annabi isa dan maryam bai rasu ba eh wa mala doktorul qiyas ila al haqiqati sai doktorul qiyas sai ya karkata zuwa ga hakika walam yarje ila tafsiri a'immatul mazhab allazi yad'u ilayhi kuma bai koma ba zuwa ga fassaran malaman da yake kira zuwa gare shi ai ya ce shi malikiya zalla to tunda ya ce malikiya zalla ya kamata ya koma zuwa ga fassaran malaman malikiya ba wai ya kawo fassarar san ran shi ba to malaman malikiya kwata-kwata babu wanda ya tafi akan cewa imamu a cewa annabi isa ya rasu na ba gani malaman malikiya ga baki dai kaulan wahidan sun yadda da dawon annabi illa to kaga ashe kenan ka duba in har ya ce da gaske yana bin malikiya ne to a nan wajen ya watsar da mazhabin malikiya ya koma yana bin san ran shi na ma wujudul qarinatil qawiyatil mani'a tare da samuwan na mai karfi wanda ya hana a fassara nassin akan hakika nassin za a karkatar da shi daga hakika zuwa majaz saboda an samu karina mai karfi wanda ya duniya kan haka wa hadha min takhabbudati wa tanaqudati duktur al-qiyas wannan yana daga cikin fagauniya da kuma ainihin tanaqudat na duktur al yana magana yana warwarewa duktur al yana cewa duk wani fata wanda za a yi a daina fita daga mazhabin maliki to yana faɗin wannan ne fa kenan idan abin ya dace da san ran shi idan abu ya saba ma san ran shi sai kaga yayi fatali da mazhaban malik ya gina hukunci da ka an fahimci wannan eh li'anna qawluhu mata bi بمعنى annahu ta hayatu domin faɗinsa da ya cewa mata da ma'anan wai rayuwarsa ya kare wala rijo afiyar zaman cewa ba zai dawo ƙarshen zamani ya kashe dajjal ba wannan shine fassarar da da surul qiyas yayi wanda wannan fasara ya saba ma hadisai mutawatirai wanda hatta malaman malikiya sun ce hadisan suna amfana da yaqini eh fal ahadithu allati tawatarat fi sha'ni nuzulihi wa qawali malik hadisan da suka zo wato suka jerantu suka zama to mutawatirai game da sha'anin saukan annabi Isa ko bayyanansa da maganganun Imam Malik rahimahullah allati ta'budu hadhihi al ahadith batilatun wa da'ifa inda wanda ke karfafa wayannan hadisan hadisan ya nuna kenan batila masu ne su masu rauni ne a wajen doktorul giya. wa isa ibn maryam inda ya la yurji isa dan maryam a wajen doktorul qiyas ba zai dawo ba wala yaqtul dajjal ba zai kashe dajjal ba wala yakasuru salib ba zai ba zai karya cross ba wa wa wa wa da dai sauran misalai wa thumma eh, thumma nasiya wa rakiba aqlahu sannan sai doktor kiyas ya manta an gane ya rikitar da hankalin kanshi wata kabbada sai ya fada cikin fagauniya ya rude fasaha al hadisa wa ta'awalahu bi ta'wilat al batiniyya sai yazo ya inganta hadisin ya fassara wato ya inganta hadisin dawowa annabi Isa an gane da yazo kuma sai ya kokarin tawilin sa da tawili na batiniyya an gane eh. tawilin da ba a taba samun wani malami a duniya da ya irin wannan fassarar ba faƙala balmata isa bin maryam sai shi da kurugiya suke cewa a annabi isa dan maryam fa ya rasu wa inna ma yanzilu akhir zaman wa huwa masiluhu eh kawai ba masilu wanda zai sauka karshen zamani ba annabi isa bane wanda yake kama da annabi isa ne a gani wani mutum ne wanda yake da siffa irin na annabi isa shine zai bayyana wa tashbihu an gane ku eh. wanda yake yayi kama da shi wa salahuddin al-ayyubi wai shine salahuddin al-ayyubi ina ta gane wannan hmm. sai ce annabi isa da ake cewa zai bayyana tabbas hadisin ya inganta amma ba wai annabi isa bane ana nufin salahuddin al-ayyubi ne kaga wannan fasara fasara ne na san rai fasara ne na badiniya wa za ma za mu ilaihi qadiyan qadiyaniya kuma irin wannan fasara da yake shine irin fasaran da ƴan ahmadiyya suka yi Fasarar da ya yi daidai da fasarar yan ahmadiyya yan adiyaniya fi kaulihim matil masih isa ibn maryam wa sayanzilu masilu wa huwa ahmadu eh, gulam yan ahmadiyya su ma abin da suke cewa na su ce hadisan da suka nuna annabi isa zai dawo sun inganta Sun ce amma kuma ayoyin qur'ani sun nuna annabi isa ya rasu sun kawo ayan wa ma qatalu wa ma salahu walakin kaza Eh, wa isa'ala Allah ya isa inni to shi eh. kaga wayannan ayoyi suna nuna Allah ya dauki ran annabi Isa an gano wannan ko sai su kawo irin wayannan ayoyi da Allah ke cewa inni mutawaffika wa rabbuka ilayya Allah ya riga ya kashe annabi Isa ya dauki ransa an gano wannan ko to idan sun kawo irin wayannan ayoyin da suke nuna cewa zahiri kamar annabi Isa an dauki ransa to sai su yan ahmadiyya ya ce to ga kuma hadisi ingantacce ya ce kuma annabi isa zai dawo ayan qur'ani ya ce annabi isa ya mutu hadisi ya ce annabi isa zai dawo an samu karo to ba karo bane an gane ko shi ayan qur'ani yana nuna annabi isa dan maryam shi ne ya mutu kuma hadisi da ke cewa annabi isa zai dawo ana nufin wani mutum wanda yake da siffa irin na annabi isa a wajen yan ahmadiyya wannan mutumin da yake da siffa irin na annabi isa shine gulam ahmad al-qadiyani ina ba gane to shine doktorin iya sai bi irin wannan usulubi yace tabbas qur'ani ya ce annabi isa ya mutu amma hadisi ya ce annabi isa zai dawo to saboda haka annabi isa hadisi ana nufin wani mutum ne wanda yake da siffa irin na annabi isa saka wannan mutumin shi ne salahu dinin ayubi ina fata gane wannan to kaga wannan fasara ka gama duba sharhi na hadisai wanda malamai suka yi ba za ka taba ganin sharhin ma da ya kama da wannan ba an gani wannan fasara wato san rai ne na ainihin furu qiyas an gani wanda ya hana wasu mutane su fassara hadisi amma shi yana fasara kuma da san shi na'am wa huwa ahmad gulam al-qadiyani wallahu al-musta'an eh wai wannan mutumin shine ahmad gulam al-qadiyani to wannan shine fasara irin ahmadiyya qultu qultu sai na ce walau qaddarna annahu mata mautan dabi'iyan da mun kaddara cewa lalle annabi isa ya mutu mutuwa na dabi'a mu kaddara ma ce ya mutu din wallahu ta'ala qadirun an yurji'ahu ila dunya to mu kaddara ya mutu Allah ta'ala yana da iko ya dawo da annabi isa zuwa duniya eh. Allah ne ya kashe shi ko eh. in dai har manzan Allah ya ce annabi isa zai dawo eh. to Allah da ya dauki ran annabi isa zai iya dawo da annabi isa zuwa duniya bai gagara ba hmm. wa ma zalika ala Allah bi aziz kama akhbar rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzan Allah ya bada labari zai dawo to zai dawo din كما أمات الله ذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على ذلك كما يند الله يبام الأباري أو كالذي marra ala qaryatin ya hiya khawiya ala urushiha ala anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mawtiha ko kamar wannan bawon Allah da ya wuce wata alƙarya alƙaryar nan ta riga ta yi rugurugu shi ne yake cewa an na anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha yaya za a yi Allah ya rayar da wannan bayan ta mutu fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha sai Allah ya rayar da shi shekara 100 sa'annan kuma ya tayar da shi ko eh. fa amata wallahu Allah ya kashe shi shekara ɗari, sun ba aka hu hmm. sannan kuma ya tayar da shi ya rayar da shi hmm. an fahimci wannan ayi eh. to kaga Allah ya kashe shi shekara ɗari, sai da ya shekara ɗari ya mutu daga baya kuma Allah ya tayar da shi to ashe dan Allah ta'ala ya dauki ran annabi Isa sai kuma Allah ya ce mana annabi Isa zai dawo ba abu ne wanda zai gagara Allah ba hmm. Allah na iya kashe shi sannan kuma ya rayar da shi amma zalika alallahi bi aziz wannan bai zama to abin da yake gagararre a wajen Allah subhanahu ta'ala ba wa kama fa'ala Allah bi ashabil kahf alladhina labisu fi kahfihim kuma kaman yadda Allah ya aikata da ashabul kahf eh. wa labisu fi kahfihim 300 sinina wa zadu tis'a hmm. ko sun zauna a cikin kogon zuwa yannan samari masu kishin addini sun zauna shekara 300 a cikin kogo har da shekara tara ma eh. an gani sannan kuma daga bayan sai Allah ya tayar da su kuma ya tayar da su suka rayu wato ba su canza daga halittarsu ba suka rayu a matsayinsu na samari babu wani alamar canji cikin halittarsu kaga Allah ta'ala ya sanya sun yi bacci wannan tsawon shekaru kuma Allah ya tayar da su ba su tsufa ba hmm. to Allah da ya yi wannan in ya ce annabi isa zai dawo shi zai gagara? bai gagara ba wa kama anna isa nafsa yulil mauta bi idinillah kamar yadda shi kanshi annabi isa yana yana rayar da matattu da izinin Allah sai mutum ya mutu a zo a ba annabi isa labari sai annabi isa ya zo ya yi addu'a da izinin Allah kuma ga mutumin ya rayu wa ma dama annar rasula akhbarna bi ruju'ihi wato matakar dai ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin dawo annabi Isa bala garabata idza amatahu Allah thumma ahyahu min ba'd babu wani bakonci ba wani abun mamaki bane idan Allah ya kashe shi sa'annan kuma daga baya Allah ya raye ya raye da shi bayan haka a ajaza doktor al-qiyas jam'u hadhihi an-nusus sai tara tara wa'annan nusus yayi jam'in su sai ya gaji yadda doktor al-qiyas wanda shi yana da awan cewa shi malamin fikihu ne da usulul fiqi to ai idan malami ya zama to malamin fikihu da usulul fiqi an gane bai dace a ce ainihin jambul nusus ya gagare shi ba an gane wannan ko eh. ya kamata a ce cikin sauki zai iya hada wannan nasi da wannan nasi ya fitar da hukunci to sai zaman to jam'un nusus din eh. sai ya gagari da turul qiyas wanda yake da awan duk malaman Najeriya jahilai ne shi da kada ya san fiqh فوقع في حيرة ووهام والله المستعان سي أوكا تكيو رودو دكما ديموا والله المستعان ومن أهامه أيضا daga cikin dimuwan da fitur iyas kuma annahu ankara zuhurar dajjal lalle shi yayi inkarin bayyanan dajjal wa zuhurar mahdi al-muntazar yayi inkarin bayyanan mahdi al-muntazar wa khuruja yajuj wa majuj yayi inkarin bayyanan yajuj wa majuj wa an kara aidan kauna Allah ya takallamu haqiqatan kai ya ma inkari cewa Allah yana magana haqiqatan ya ce alqur'ani ba maganan Allah bane an gane eh. kaga da kunu ya ya fada kai tsaye cikin aqidar mu'tazila eh. an gane eh. yana cewa qur'ani halitta ne Wannan gane qur'ani kalamullah Allah in gaba kowa ya ji san da ya fito da wannan magana malamai suka yi masa ca da ya ga malamai sun yi ca sai ya sauri ya janye wannan magana ya daina fada. Hmm. amma lalle wannan al'amari yana nan tare da shi tunda har ya furta hmm. ya yi kwana da kwanaki yana yin muhazarat hmm. na kokarin tabbatar wa mutane cewa ba alkur'ani halitta ne ba siffan Allah ba ne an gane wannan ko to kaga da ya ga an mishi raddi da yawa sai ya shuru wannan shuru ja da baya ne ga rago eh, eh kada yi tsammani cewa ya yi shuru ya janye ne inda ya janye zai zo yawa mutane bayani jama'a da can akwai wani abu da na kudurce mummuna aqida ce ta mutazilawa aqida ce ta jahabiyya amma yanzu malamai sun min nasiha na janye babu wannan magana a gani tunda babu wannan magana kenan aqidan yana nan ko kuma aqidan da ya fara yadawa kwanan nan kuma shine inkarin azaban kabari eh ya fito kirikiri a masallacin ahlus sunna yana karantar da mutane cewa babu azaban kabari duk wani hadisi ya karanta fa a cikin muwatta malik kaga da hadisin na cikin Buhari sai ce bola ne to shi ma shi ma muwatta malik ya zan bola kenan shi ma ko a cikin muwatta malik shi na imam malik ya tabbata da azaban kabari sannan malaman malikiya kakaf gaba ne sun tabbata da azaban kabari sun mun karanta cikin ashmawi har akwai addu'an da muke yi eh. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr hmm. ko gashi na cikin risala gashi na cikin iziya shin wayannan littattafai littattafan malikiya ne ko littattafan yan albaniya to littattafan malikiya ga baki ɗaya sun yarda da azaban kabari hmm. amma doktorul iyas kuma ya zo ya ce babu azaban kabari to shi wannan aƙida ita ma aƙida malikiyan ne ita ma aƙida ce ta samari aƙida ne na nasiru dinin albani kan ka duba sai ga doktorul iyas in ya ga abu ya dace da ra'ayinsa sai ya rike sai kuma ya ce mazhabin malikiya ne to yanzu dai littafin wadda malik wanda shi ya ce duk abin da malik ya faɗa daidai yake da ƙalar rasulullah haka ya ce doktorul iyas al-maliki ya ce duk maganin malik ya yi magana maganar malik daidai yake da ce manzo allah ya faɗa to sai kuma gashi imam malik ya ruwaito cikin muwadda faro-faro cewa akwai azaban kabari ya to ƙwaro-ƙwaro maganar da jihar sai ga shi abin mamaki da turu ya yi inkarin azabin kabari kaga inkarin azabin kabari a gidan ahalus sunna ne ko a gidan yan biri'a a gidan yan biri'a an gano wannan ko to abin da zai baka mamaki mutanen da suke zaune suke sauraron wannan mutumin wannan zai nuna maka mutanen da suke zaune suke sauraron shi wallahi kwata kwata ba karatu suke yi ba da ya nuna na karatu suke yi da ya kamata da zaran ya zo da wata aƙida su masa inkari to gashi ya zauna su ma suna zaune kuma suna mara masa baya yana ta yada miyagun aƙidu aƙidun da ba a taɓa samun wani malamin ahli suna yana yada shi ba sai gashi wani bawan Allah yana lalata aƙidun mutane kuma a masallacin da ake da'awar masallacin ahli sunna kuma wanda suke zaune ake sauraron shi mutanen da suke da a wasu ahalus suna ne a hankali a hankali ake canza musu aƙida ana so a mayar da su mutazilawa na'am na'am Allah sauri ah, wa min awamihi aidan annahu ankara na'am wa ankara aidan kaunan lahi ya takallam hakikatan wa kaunul qur'ani kalamullah hakikatan eh, wa bi ibadatin ukhra yayi inkarin cewa Allah yana magana hakikatan kuma yayi inkarin a ce qur'ani maganan Allah ne hakikatan shi bai yadda ba wa bi ibadatin ukhra dhahaba hadha ar-rajul ila tafsira daban wannan mutumin ya tafi ila an al-qawl bi khalqi al-qur'an huwa naqidu qawli a'immati al-malikiyya eh, fi qadim ad-dahr wa hadisi eh, cewa magana cewa qur'ani halitta ne ai kiciyan maganan a'imma na malikiya ne duk manya-manyan malaman malikiya sun nuna mana qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane ne. kadimi har ma malikawa suna cewa mutum na iya cewa na ranke da alqur'ani me yasa saboda alqur'ani siffar Allah ne in ka rantse da alqur'ani ka rantse da siffar Allah ne to sai wannan bawan Allah ya ce a'a ai ya halatta wato a rantse a wato bai halatta a rantse da alqur'ani ba dan alqur'ani halitta ne eh wa maliku nafsuhu ankara ashaddal inkar imam malik shi kansa Allah ya masa rahama yayi inkari mafi tsananin inkari ga wanda ya faɗi wannan aqida wata rabba fa innahu muhim ka fadaka da imam malik an tambaye shi fatawan ya hukunci wanda yace qur'ani halitta ne yace hukunci shi kisa imam malik eh. in dai mutum ya ce qur'ani halitta ne hukunci shi kawai kisa an gane lalaka ya kawo a cikin sharu usuli ijtihadi ahlus sunna wal jamaa hmm. sannan imam al ya kawo a littafinsa a shari'a fatawa na ainihin imam malik bin anas dangane da mutumin da ya ce qur'ani halitta ne eh wa min yi aidan daga cikin dimuwansa kuma annahu ankara ma tawatara inda al na wal fuqaha kuma ya yi inkarin abin da ya zo mutawatir a wajen malaman hadisi da malaman fiqh fi qadimin hadisi a cikin daɗewan zamani da kuma sabon zamani لأن البخاري ومسلم أصح الكتب cewa lallai Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littattafai da aka wallafa bayan littafin Allah bari kitabillah wannan a wajen ahlus sunna wal jamaa hmm. bayan alqur'ani babu wani littafi wanda ya kai Bukhari da Muslim inganci an gane wannan ko eh yawa to kuma wannan in kana so ka gane wannan ka dinga sauraron karatuttukan babban malamin a shek abokan mamur goyi margayi in yana karanta sayar bukari mukaddiman da yake farawa zai ce bukari da muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani sai kuma yake karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya al'umma an gani inda yana karatu shi gaba gumi yana yau maimaita wannan magana kuma ɗin mutum zai fassara ƙur'ani da hadisi ya fassara kan fahimtar magabata sai kawo wa bi gaira sabirin mu'minin ko in kana so ka tabbatar da wannan ka ga sauraron karatun shi na sayar Buhari. ka ga sauraron karatun malam na sayi musulun hmm. yadda yake nuna muhimmancin bin ƙwar'ani da hadisi hmm. an gano wannan ko hmm. to kaga shi ma kanshi malam ya nuna Buhari da musulun su ne mafi ingancin littattafai bayan alƙwar'ani an gano wannan ko to sai ya zamanto shi wannan bawan Allah saboda bimuwansa. sai ya inkarin wannan magana ya ce balhiya ma'al'awu malik ya ce wannan wato dissa ne na abin da imam malik ya zubar a cikin bola ya ce sayi bukari da musulun ba wanda shi ne mafi ingancin littafi bayan alkur'ani sai shi wannan bawan allah ya ce dissa ne wanda imam malik ya zubar a bola bukari da musulun suka kwasa suka ce sayi bukari ba kaza al-bukhari fasahaha sai imamul Buhari sai ya ɗibi wannan dinsaɗin wannan bola nan sai ya inganta haka za ga yana faɗa a gaban ɗalibansa 'yan boko eh. sai ce ko kai ma kana bin bola ne sai su dariya kai ma ka da bola ne wai bukari ne bola an gane wannan to kaga wannan zai nuna mutanen da ke saurare su ma kansu kwata-kwata ba su san abin da suke yi ba to kana ahlus sunna aka yi inkarin bukhari da muslim bai rage maka an kare maka an kariya ta shi sa kaga yan bid'a a kowane zamani kokarin yaya za a yi su kawo mutane shakka akan bukari da muslim su ko malaman sunna suna iya kokari wajen ganin sun mai da martani ga duk mutumin da ya taɓa bukari da muslim saboda yadda malaman sunna suka ɗauki bukari da muslim ba littafin wasa ba ne an gano wani ko yawwa وهو jami'in يستدل بجميع الكتب الحديثية إلا موقع للإمام eh, مالك ما يا كفا وجه ده ذكر لكتفان حديثي سيدي موقع مالك duk wani littafi na hadisi ne ce mai manzo Allah ya faɗa babu zai ce bola ne kawai to wannan da Allah menene bambancin aqidar shi da yan alaka to shi da yan alaka to bambanci kadan ne kwana da yan alaka to sun yi wa'azin kasa wani ya ce ya rantse da Allah zai dauki alkur'ani ya jefar a bola ba abin da zai dauki hadisi ya jefar a bola kai in kai saka dauki qur'ani ka jefar haka yace wannan kala ka to wa'azu kaza suka yi an gani yake nuna shi zai iya daukar sai bukari ya wurgar a bola kai in kai saka dauki qur'ani ka wurgar irin da ya nuna ma sayyid bukari ba wani abu bane a wajen shi eh. to da kuru kiyas shi ma gashi nan shi ma ya so ya ce bola ne tun da bola ne muke zama zubar da bola yaya yanzu ke nafa a cewar da turai ya zake daukan bukari in wurgar da shi taka tun da bola ne wani yanzu bila na'am jama'a ya aka yi sunna wasu masu cin suna fi girma mutum ne karatu ne ba ba da shi suke gare to in dai har mutum ya yi karatu to dole ne ya kyamaci mutumin da yake kin hadisin manzon Allah in kaga mutum yana son bai kin hadisin manzon Allah to karatu ne bai shi gaskiya wani kawai yana son mutum ne ba karatu amma duk ko mahaifinka ne ya zo ya saba hadisi irin da kushi ba mahaifinka ba ballantana kuma ce kuma wani Duk kaga mutum yana wannan to wato soyayya ne ba ilimi shine gaskiyar magana eh ba mu ita kan zuciya malam soyayya ne kawai ba ilimi ya kana dauka fa hadhihi irhasatu wa muqaddimatu fi da'wati al-qur'aniyya wannan kaman wato kaman irhasat ne kaman muqaddima ne an gane ko mukaddimat ne na ainihin kira zuwa ga aqidan qur'aniyya kamar ana share ma yan qur'aniyun fage ne ana share musu fage cikin sauki an ce duk tihabu sita din nan gaba ɗaya bola ne yanzu mu wanda ne kawai littafin hadisi to shi ma mu wanda gashi dan an karyata wasu abubuwa a cikin sa ko to kaga shi kenan mu wanda shi ma an dan dafa shi ne amma ba wai an yarda da shi bane shi ma kanshi to kaga a hankali a hankali mabiyan cikin sauki za su fata cikin aqidan yin qur'ani zalla masu cewa ba su yarda da maganar manzon Allah ba sai dai doran alqur'ani wa iyaz billah yani inkaru sunnatin nabawiyya kama inkarin sunnan annabi a matsayin wani tushe daga cikin tushen shari'a Kamar masdarin min masadir ta shari'i eh, a matsayin wani tushe daga cikin tushe na shari'a dan a wajen ahlus sunna wato tushenmu na shari'a shine alkur'ani sannan hadisi sai ijma'i sai kiyasi an gane inda mutum aure sunna ne ya yarda da alkitab wa sunna wa ijma' wa qiyas su kuma yan qur'ani zalla sun ce alqur'ani ne kawai su kuma sa akidan qur'ani zalla a cewan su manzon Allah kawai da yazo bai taba zuwa ya karantar da mutane ba manzan Allah kawai ya dauko qur'ani ne kawai ya mika wa sahabbai ya tafiyansa yanzu kawai sahabbai za su ɗauki ƙur'ani ne kowa ya fassara da abin da ya fahimta ina fatan gane wannan to kaga wannan shine mummunan fahimta na masu ƙur'ani zalla sun nuna Allah ta'ala da ya turo manzo Allah bai turo manzo Allah da ya karanta da mu addini ba mu ne yanzu za mu karanci ƙur'ani yanzu nan mu karance shi mu fahimce shi yanzu mu yi aiki da shi yanzu ba magana mu waiwaya mu duba yaya manzo Allah da sahabbai suka yi kaga in zamu waiwaya mu duba dole bai aiki da hadisi ko tunda ai yanda manzon Allah da sahabbai suka yi shine aka rubuta a cikin hadisi to su mu ayyana suke ce babu ruwansu da hadisi sai qur'ani zalla to yaya za a yi su fahimci qur'ani kaga ba zai yi ba to shi kuma doktor ya ga ce babu ruwansu da kowane hadisi sai muwatta to muwatta ma ya karyata wasu hadisi a ciki to kaga a hankali a hankali mabiyan za su to su ma masu ƙaryata hadisan manzan Allah gaba ɗaya don dama ya riga ya cire musu kwarjinin hadisi a zuciyarsu ana karanta buhari za su kwashe da dariya su ce bola to mutumin da za a karanta buhari ya kira buhari bola to menene ya rage wa musulunci ba abin da ya rage wa musulunci na'am وتسمع منه أيضا السخرية السخرية لبقية la'imma kuma kana ji kuma gare shi izgili ga sauran manyan malamai na sunna wala siyama imam shafi musamman ma imam shafi yana yawan wulakantawa da yin izgili ga imam shafi bi annahu farra min madrasati al-imam malik bidun an yahsula al-ijaza cewa imam shafi Allah ya masa rahama wai ya gudu daga makarantar imam malik ba tare da ya samu ijaza daga malik ba wai wane ne zai saurari fatawar imam shafi wanda ya fara karatu bai gama ba ya gudu da annahu ma darasa ala ahadin illa min malik faqat wanda kai ka ce shi imamu shafi'i bai yi karatu wajen wani ba sai malik kadai imamu shafi'i ya yi karatu wajen malamai da dama an gane ko kuma na'am ma annahu akhadha anhu wa an ibn uyayna wa ghairi ya yi karatu wajen imam malik ya yi karatu wajen ibn uyayna ya yi karatu wajen ɗaliban abu hanifa hmm. ya zo ya karanci mazhaban hannafiya gaba ɗayanta ya karanci mazhaban malikiya ga baki ɗayanta ina ba san gane sannan kuma ya je ya karanci sauran mazahib ya tattaro an gane ya zo ya kafa nashi mazahib din wanda shi ma ya zo ya yi ishtihadi nashi da kanshi wadana ana shafi aidan kuma ya soki imamu shafi'i kuma bi annahu laysa min as-salaf eh farkon da ya shigo Najeriya wa'azin da ya fara yi kenan cewa imamu shafi ba salaf bane shi yace salaf kawai shine imamu malik ya yi ta gudanar da muhazara imamu shafi'i ba salaf bane an gani to kaga wannan magana nashi ya saba ma abin da malaman suna suka sani in ana magana salaf ana sanya imamu abu hanifa imamu malik imamu ahmad da da imamu wa da imamu shafi'i to shi sai ya kokarin ya cire imamu shafi'i daga cikin salaf an gano wannan ko eh sani'ul haddadiyya fi tsani al ulama salfan wa khalafa to irin aikin shi dinnan irin aikin wasu ne wasu 'yan biri'a da suka bayyana a wannan zamanin ana kiransu 'yan haddadiya an gane ɗaliban wani mutum ana kiran shi mahmudul haddad su wani 'yan haddadiya ɗin ba su da wani ajanda face su samu malamin sunna wanda ya shahara a wajen yaɗa sunna sai su bata shi an gane wato hikiman bata shi saboda kada ɗaliban ilimi su fa'idantu da ilimin shi an gane wannan Suna da kamar su su yan haddadiya suna sukan abu hanifa kai tsaye suna nuna abu hanifa ba ahalu suna bane shi suna sukan ibn taymiya cewa baya ma halitta a karanta littattafan ibn taymiya saboda akwai kurakurai da yawa baya halitta a karanta littattafan su irin su ibn qayyim al-jawziya da irin su littattafan ibn ibn za'a imam zahabi an gane sannan kuma sai ya taso kasa kasa irin su Nasiruddin Albani irin su Ibn Baz irin su Ibn Usaymin duka Mahmud al-Haddad ya soke su ya nuna baya halatta a fa'idantu da iliminsu. su na'am wa aqli lihunihim an gane wannan ko eh. wato shi wato shi wannan dasturul qiyas irin ɗabi'ansa, irin sana'ansa irin sana'an yan haddadiya ne wajen sukan manyan malamai salafan wa khalafan malamai magabata da malaman da suka biyo bayan magabata da kuma cin naman malamai ka a biya kira wannan malami a sokas a kira wannan a sokas kamar irin abu hanifa imamu zahabi da imamu zahabi da ibn taimiyya da ibn qayyim wa shaukani wa sanani wa albani to wayannan mutanen da na ambata su wane ne da kurin iyaz bai soke su ba ya ce ibn taimiyya ma bai san biyu ba wadanda da gaskiya faɗi wannan ce ibn taymiya bai san fiqh ba amma kuma abin mamaki sai ya sanya littafin ibn taymiya mai suna a siyasa a shar'iyya yana karantar da shi an gane ko ya karantar ya gina son ranshi a cikin littafin kuma littafin ibn taymiya a siyasa a shar'iyya haka yasa littafin yana karantarwa in ya karantar kuma ya tusa ra'ayin shi a ciki har yanzu yana ina wannan hmm. eh wa gairuhum min al-ulama al-ajilla eh wato manya-manyan malamai ta sokewa kama yana nuna malaman saudiya ba ma wani ilimi suke da shi ba an gani su su bin ba su ugalmi ba wani karatun da suke da shi shi da ya sani ba da ya zo na gida ya karatu wajen baban shi haka ya ce ya ce ya wahala ne kawai ya je saudiya bai ga wani ilimi ba Na. كل هذا باسم الدفاع عن عن المذهب المالكي maliki duk wannan abin da yake na cin fuska da cin mutunci da sunan kariya ne ga mazhaban malikiya ba wai mazhaban malikiya yake karewa shine ya buge da sukan malamai din nan saboda wayannan malamai ba suna kan mazhaban imam malik bane a cewan shi bal qala fi shafi'i wa mazhabihi ma'a wal mubtadi'a kai ya faɗa game da imam shafi'i yace mazhaban imam shafi'i matattara ne na yan bid'a ya ce mafi yawan yan bid'a suna bin mazhaban shafi'iyya ne wa fi ibn taymiya innahu laysa bi faqihin eh dangane da ibn taymiya kuma ya ce wai shekul islam ibn taymiya bai ma san fiqh ba kullu kullu hadha li anna indahu la wala'a illa bi bara'ati eh dukan wannan gaba daya saboda a wajen shi da qiyas babu wala sai da bara bi ma'ana babu goyen baya ga malikiya sai da suka dukkan malamai in kana so ka zama cikakken ba maliki sai ka soki duk malaman da ba sa cikin malikiya su kira idan ka soke su a lokacin da ka zama cikakken ba maliki in ga an gano wannan ayi ai la wala ali malikin illa bi bara'ati min bi bara'ati min sa'ir ai babu wani goyen baya ga malik sai ka yi bara'a da duk sauran malamai da suka saba wa ba malikiya wannan ne tunanin shi Wata ba su sahaba lam yaslimu min sharri hadha rajul rajul kai hatta ma wasu sahabbai ba su kubuta daga sharrin wannan mutumin datti ba wallahi sahabban manzon Allah ba sai da ya taba wa huwa yas'amu bi anna mu'adh al jabal laysa bi faqih shi yana rayawa wai mu'adh bin jabal bai san fiqh ba sahabban annabi an gano wannan eh. mu'adh dan jabal wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa ya tabbatar wa mutanen duniya cewa malami ne shi ko eh. har manzon Allah ma yana tura shi garuruwa don yaje yayi da'awa manzo Allah ya tura mu'azu zuwa yaman ya je ya yi da'awa zuwa ga ahlul kitab kuma ya je kasar yaman ya karantar da mutane ya musuluntar da su to wai wanda mutumin ne bai san fiqh ba an gane wa ma na kawo minhu hadhihi naqma illa ba komai yasa ya aibanta shi da wannan aibi ba ba komai sa ya ci mai mutunci da irin wannan cin mutunci ba illa bi an afta bi ma yukhalifu mazhabahu al-maliki eh saboda wai mu'azu ya ba da fatawa da abin da ya saba mazhabin shi na malikiya mu'az bin jabal yana yin sallar isha'i tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallar isha'i tare da manzan Allah sai kuma ya koma garinsu can ƙauyensu sai ya je ya musu limancin sallar isha'i to wannan shine laifin shi na fasan gane wannan shi mu'azu in ya zo can annabi zai yi sallar isha kaga ya sauke farad mutanen shi can ƙauye suna nan suna jiran shi in ya zo kuma sai ya musu limancin isha'i ka san a mazhabin malikiya Ba ya halarta mai nafila ya limanci ga masu farilla to shi kuma mu'az bin jabal nafila yake yi sai je limanci ga mutanen garin su an gane kuma imamu shafi wato ya cira daga wannan wannan aiki na ina na ainihin mu'az bin jabal sai imamu shafi ya nuna halaccin sallah sabanin niyya mutum mai farilla mai nafila yana iya limanci ga masu farilla to wai wannan abin da mu'azu bin jamal ya aikata wanda ya aikata shi kafin ma imam malik ya zo duniya to a nan wajen fa duk da haka ya yi laifi ga imam malik shi bai ma san imam malik ba ya aikata wannan abu lokacin da ya aikata shekara nau tsakanin da imam malik ɗari da wani abu to amma kuma gashi nan har yayi laifi har ma an ce bai san fikiyu ba saboda in an ce ya san fikiyu to gashi nan ya yi sallar saɓani niyya ya yi limancin sallar isha'i bayan ya riga ya ba annabi annabi ya riga ya soke farali a nan ya ji kuma yana limanci ga mutane kaga idan ya yadda ya san fiqhu to maza ba malikiya ta rushe a tunanin shi wa iyaz billah nan gon da wata saba annabi na raya kai ba kuma da irin nashi wuta manzo Allah yana raya abin ya faru eh. inda kuskure ne da an saukar da aya a ƙaryata shi eh. ko da an saukar da aya a kuskurantar da mu'az ko manzan Allah shi da kansa ya dakatar da mu'az na? E ko wasu sahabai su yi kari ce abinda kai ba daidai ba ne eh. wa zahaba aidan kuma ya tafi kuma bukari ya bukhariyai cewa akwai bukhari guda biyu ma salafiyun wani akhar eh wai ɗaya daga haka ya faɗa wai akwai bukhari guda biyu ɗaya bukhari ɗan salafiya ne Shi ne mai sahihar bukhari wal'afar kuma siyasi sai dan bukari dan siyasa ne shine shugaban Najeriya Ya ce bukari guda biyu ne. akwai bukari dan salafiya akwai bukari dan siyasa shugaban daula ta Najeriya Ba a taba ahu ma dani ma ta taqlidan a'ma ce mabiyansu fa atba'ahu ma mabiyan waɗannan bukari guda biyu suna musu makauniyar biyayya an gane mutanen imamul bukari mai sayar bukari suna mai makauniyar biyayya sannan masu san bukari mai mulki su ma suna rufe ido fi ta bin shi ta abin da ya faɗa kawai ba sa ja da shi na ba san gano wannan eh, yuridu bi salafi al-imam abu abdullahi yana nufin cewa ɗaya daga cikin su ba salafi ne shine imamul bukhari wanda ya sayi bukhari shi ke nufi sahibu sahih eh mai sayi bukhari wa yuridu bi siyasi ra'is dawlatin yana nufin cewa ɗayan ɗan siyasa ne yana nufin shugaban daula ta Najeriya ya zambilla na fasan gani yanzu menene alakan shugaban daular Najeriya da Imam Bukhari shin me ya tazaran su yake eh inda mutum zai iya hada Bukhari Najeriya ya hada shi da Bukhari da zayar Bukhari kuma zaka iya hada sama da kasa kenan dan ka san yadda doktor ya suke cin mutuncin bukhari mai sayar bukhari wata kwata wallahi ba shi da daraja idan shi an gano wannan ko shi yasa yake cewa hadisan da ya ruwaito bola ne kuma kaga ga magana mai girma ya ce mutanen imamul Bukhari suna dalili da shi eh. haka nan mutanen Bukhari na najeriya su ma suna dalili da shi hmm. duk abin da na najeriya ya faɗa bin shi ake to mu ma yan salafiya duk abin da imam bukhari ya faɗa a cikin sayi bin shi muke kasan shi wannan doktor kiyar babu kuma wanda yake ki a duniya kamar yan salafiya duk mutumin da yake zai riko da qur'ani da hadisi to shi wannan bawon Allah dan adawon shi ya ce ya ce bin qur'ani da hadisi shi ne ya kawo boko haram haka yi faɗa ce bin qur'ani da hadisi shi ya kawo boko haram ya ce bin qur'ani da hadisi ma yana iya kawo sa mutum ya zama kafiri ya ce kira wani an gane sannan kuma bai bari ba ko ya zila eh. wannan da'awa ya saba ma da'awan malam kuma Allah ya ji kansa wanda ya kira mu zuwa ga karanta qur'ani da hadisi hmm. kuma mu aiki da aikin magabata Ya zabilla in hmm. ihfaz eh, lisanaka ayyuha al-insan la annaka innahu suban kan fil maqadir min qatil lisan kana tahabu liqa'ahu shuj'an ihfaz hmm. eh, lisanaka ka tsare harshenka ayyuha al-insan ya kai mutum Layar daga ganaka wato kada ya sare ka ba kada harshen kai sare ka inna hutu ne domin lalle harshe ba maciji ne ba kan fil maqabir min qatili lisani da yawa a makabarta aka samu mutumin da harshen shi ya kashe shi wani za ga wani ya mutu a makabarta me ya ja masa harshe kanat tahabu liqa ahu shuja'anu wanda jarumai suna jin tsoron haduwa da shi amma harshen shi ya kashe shi an gano wani ko eh. eh insha Allah ce salam na yaran da kace kama kama da wani baya wani duk mutumin da ya ga mutum na wulakanta sayar bukari kuma yana kusanta da shi wani wala ba dauke shi malami ba in ko malami ne to mai san rai shi ne dan ya kamata duk mutumin da yake kin sayar bukari ka guje shi kamar maki, guji za ku guji zaki bai dace wani alaka ya hada ka da shi ba a baka yi laifin gaskiya gaskiya abin kyama ne sai gaskiya mutumin da yake jin sayar bukari ni ba wani soyayya tsakani ba abin da zai burge ni wala ba abin da zai burge wato muna da Thank you. ya da Na Thank you. shi shi suna suna to shi ne nake faɗa shi dai malam da ya karanta da sunna kuma bai bar duniya ba face sai da ya nuna mutane karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya kuma ya nuna cewa duk wani fitina zai iya samun mutane yana yawan janyo ayan nan fal ya zarin lazina amri in mutane suna wasa da hadisi Allah na iya jarraba su da kowane irin fitina yana yawan maimaita wannan shi yasa an mana so ma mu gane wannan mu kakkabe kasar din shi mu dawo da su mu dinga ji mu saurari karatun shi na Bukhari Muslim karatun shi na Ashifa karatun shi na Muktasar zaka ji yanda yake bayani dalla dalla in an zo kan hadisi yanda yake ba hadisin manzo Allah muhimmanci bai taɓa buɗe baki ya ce sayar Bukhari a zuba a bola ba suna kusan gane ta so da karatun malamin hukumi ya kamata ɗaliban ilimi su ɗauka a saurare su da kyau sai a yi muƙarana da wani malami a wannan zamanin a ga karantarwar ɗaya da ko rusa shi ake inda mutum zai adalci da gaske yana soyayya na gaske ne in yana son malamin hukumi da gaske ya ɗauki littattafan malamin hukumi ya karanta ya ɗauki tafsirin shi ya karanta ya ɗauki tafsirin wannan mutumin da yake da awon yana tare da malam ya karanta ya ga sun yi hannun riga ko daidai suke tafiya an gane yayi to shi ne Allah ya so now now you. ga gaskiya to shi da kace magana shi na tanakudi da abu eh. za ga lokaci ma sai shiga fagen da ba nashi ba eh yana magana kan shi Allah ya sauke Eh, sha Allah kamar yadda aka saba neman taimakon tafsiri yan uwa za su zaga kun gare wannan watan shi ya rage mana kawai eh, wannan watan shi ne tafsirin wannan watan sai Ramadan